Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a filin da muke kawo muku wasan kwaikwayonmu na ji ka karu mai suna wanne ne ba wanne ne ba akan ƙalubalen da matasa 'yan Afirka ke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum. ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu bari mu waiwaya don mu tuna abin da ya gudana a cikin wasan kafin mu tsanduma cikin kashi na goma sha biyar mai taken toni yaya zan yi kwanan baya Hauwa ta faɗa wa ado cewa ya kwanta mata a rai amma wannan bai gamsar da adam ba Hauwa dai bata yanke hukuncin me za ta yi ba tukunna amma ado ya samu haɗin kan wani abokinsa wato buhari har ma ya fara shirye-shirye akan hakan ka tsaya ka ji mana zan baka wasu 'yan kuɗi da kuma tabar sigari amma ka san bana shan taba ba kai nake so na bawa ba mai gadin nan da ke gadin kofa za ka bawa sai ka gaya masa kana sa rai da zuwan wata bakwa ranar asabar idan ta zo sai ya bari ta shigo shi shikenan bari mu ɗan karkata akalar mu mu leƙa laboriya ƙasar da ado ya fito domin mu kai wa babansa ziyara mun kuratar da shi da bakuwa budurwar ado a can gida wato sai luba kai ina kike ne a kwashe wannan kofin mana to ta sai luba akwai abin da ke bukata ne kin san nan gidanku ne kin san dangantaka ta da babanki ba ta yanzu ba ce don haka ni a wurina ba wai matsayin matar da ɗana zai aura kawai nake kallon ki ba ba komai baba na kuma gode to ya ki ne da ke da ado ina fatan dai komai na tafiya lafiya ko eh, mm, Allah ya sa hakan Allah ya sa hakan me kike nufi akwai wata matsala ne a tsakaninku eh to baba a gaskiya na ɗauka kai ne zaka iya faɗa mu yau kusan satin sa uku ba mi waya da shi ba daga maganar mu ta ƙarshe ma baba sai nake ga kamar yana baya-baya da ni haka ne amma me yasa kika ce haka shi ya faɗa miki haka a'a wato kamar dai kai hakuri baba ina ganin bai kamata na faɗa maka wannan maganar ba sai luba a'a baba ina son na taimake ki sai dai idan abun ya fi karfi na amma idan baki faɗa min batuwa zaki faɗawa sai dai ko sake kenan ko eh to watakila zai fi kyau na faɗa mata na san halinta sarai ce miki za ta yi ki ta addu'a kawai amma idan akwai wani abun da zan iya yi ai baba kana iyakan naka kokari amma ina ganin ya kamata a ce tsakanin ni da ado za mu warware wannan matsalar na gode baba zan tafi to shikenan ki gashe mu da mutanen gida a don Allah ki faɗa ki ina sauraren sa yau da yamma a wajen filin wasan golf din to baba zai je sauka lafiya to Allah ya sa baba Hello? Hello, darling. Haba sawa don Allah ki dana kira min wannan suna. Na faɗa maki ba na son mutane su san tsakanina da ke musamman ma matata. Ni kuma na ce maka ka daina damuwa, ina rike sirri. Yawwa, ga fa har yanzu ban gano 'ya'yan ɗan uwan nan nawa ba. Ba ka jin sun faɗa waɗansu daga cikin ma'aikatan da suke aiki tare maganar tafiyarsu kuwa? Haba sawa na tambaye su. har kuɗi ma na ce zan ba su amma ba wani bayani ko ma alamar shagun babu to dama dai na ɗan yi tunanin haka ne na ce bari in tambaye ka kana ji na kabiru ina ne kuma ina son ganin ka yau da daddare ka ina ina alƙawarin da wani abokina yau da daddare na a filin golf abokin harkata ne kada ma tunanin ke tafi wani wuri to na iya raka ka kada ki matsa mana sabuwa ni ɗan kasuwa ne fa kuma kasuwancin nan fa shine a gabana Baba mai gadi, kana ciki ne? Kai waye, ina break ne fa. To, shikenan. Me kake so? don kana bata min lokaci baba kenan suna na buhari mato ina blog na biyar ne daga can gefen baba ya garin ne kai yaro ba na son zancen banza ka ji ko wai me kake so ne baba kenan baba ba wai zancen banza na zo da shi ba baba na lura ne kana kula da ɗakunan mu sosai shi ne ce bari zo mu dan tattauna mm, to na menene sannan ta yaya aka yi kasan ina shan sigari <laughs> baba kenan kada ka damu ni da abokina ne kawai muka san hakan ba kuma za mu faɗa wa malama ba karbi akwai wani abu da na kawo maka haka fa to na gode amma saboda me ka kama waɗannan ba ba wani abu ne ina sa ran zan yi baƙuwa ne da yamma sunan ta baba ko za ka ɗan daure ka ɗan ita ɗakina ina na biyar ne amma fa asirce dan ka taimaka ba mamaki ma zan ɗan ƙara maka wani abu to ba wai na gode yallaɓai. Allah su zan iya kokari na da kyau to shikenan amma baba yanzu zan abokai kenan ko yi mana yalla bai to na gode baba to masha ah, Allah na gode a huta sai an jima kenan gaskiya ina tausaya miki na san yanzu duk abubuwan sai miki zafi yadda babarki ta yi yaji haka to ya kike yi ƙasa ƙasa mariya a ɗakin karatu fa miki gaskiyarki san ba na jin daɗi allah dai ya sa ta dawo da wuri ba zan iya zama da babana ne kaɗai ba yana da wuyar sha'ani <laughs> na gane abin da kike nufi <clears throat> kai yan mata don allah ku yi shiru nan fa ɗakin karatu ne ba kasuwa ba ina da wata matsala kuma mariya ta fi wancan oh allah sarki hawa menene kuma maganar ado ce wai gayyata ta yi zuwa ɗakinsa yau da rana na san yana can yana jin rana ma hmm, ba shakka ai fa lalle ga masu ido da kwalli ba maganar hmm. wasa ba ce mariya da gaske nake yi a gaskiya ina jin tsoro amma ba na son na ɓata masa rai sai dai kuma ina ganin yin hakan bai dace ba kuma yaya zan yi ke hawa da farko dai ki daina damun kanki na biyu kuma gayyatar ki kawai yayi bai nemi wani abu daban ba haka ne haka ne kuma kina ra'ayinsa ko ba haka ba ina nufin kina son sa kuma kin fi son sa fiye da dukkan sauran 'yan mazan ko haka ne amma to idan ni ke ke ba zan matsawa kaina na zauna ɗakin karatu ina karanta littattafai ina takurawa kaina ba jarabawa fa matsowa take yi eh ko ma menene duk yadda aka yi wallahi sai na shirya tarar wannan gumurzun ta yaya me kike nufi da wannan gumurzun oh ke dai sai a barki kawai ba abin da kika sani ni wani lokaci ma har mamakin yadda aka yi tamu ta zo ɗaya da ke nike ina nufin wannan shine karo na farko da zaki kaɗaita da shi wai har ma na tuna to ta yaya zaki kai kanki ɗakin nasa eh ah wallahi ban sani ba ya ce mini wai shi ya san yadda zai yi to mariya idan wani ya ganni fa ana iya kurata daga makaranta fa a gaskiya ba na san haka ta faru ni na fi damuwa na san ta yadda zai shiga da ke ta yi na koyi wasu 'yan dabaru daga wurin sakin gane to mu tafi mariya ko za ki raka ni ɗakin ado ɗin ke sa kare ta taki ake ni ba a gaice ni ba ki sha kurumin ki kawai mu haɗa an jima sai ki ba ni in sha <laughs> To, hawa, tamu ta sami mu. To ya ishe ku, ku yi shiru ko kuma duk ku yi waje yanzu nan. Yi haƙuri malama. Ki haƙuri don Allah. Je ki hawa, na matsu na sha yadda za ta kaya. Ok, sai ma haɗu. da alama hanya a buɗe take amma ya kamata na yi sauri kafin wani ya gani wane ne nan don allah ka yi haƙuri ban ganka ba ne dama ke ce baƙuwar baƙuwa wace baƙuwar ina so na tambaye ka ba tambaye tambaye a nan don ba wata ansa da na sani maza biyo ne zan kai ki ɗaki na biyar a ɗaki na biyar ado ɗin yake na faɗa miki ba tambaye tambaye a nan to eh, ke yan mata sai fakin sauri don ba na son wani ya ganni da ke muna shiga nan mhm. yauwa shiga ɗaki na biyar na nan daga kwana um, don allah ji mana ta yaya zan fito wannan ya rige naki ni zan koma ofis dina wane ne zai taimaka mana da gaskiya gani nan ina cikin ta mai da wannan muka kawo ƙarshen kashi na goma sha biyar yanzu mai zai faru gashi hawa ta shiga cikin wajen kwanan ɗalibai maza ga ta kuma tabda ɗakin ado Ku biyo mu a cikin kashi na gaba don ku je yadda za ta kasance. A cikin wannan wasa da muke kawo muku ta wannan gidan rediyo mai suna wanne ne ba wanne ne ba. Ku tuna kuna iya sake sauraron wannan kashin da ma wasu idan kuka ziyarci mu yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Kuna iya biyo mu ta dandalinmu na sada zumunta wato Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Mu duk abin da za yi